addu'a ta ɗari da hudu Allahumma kini azabaka a taba'asu ibadaka ita ma wannan ana yinta a cikin baccin za a kwanta bacci ga sunan gajejjeru ko guda ɗaya fa kai ko guda biyu kai Allah sa albarka yayi Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak da dai ba a so ba, wa ya kwanta bai faɗi ko ɗaya ba ka kwanta kurum kamar yadda ake kwantar da doya kurum a ajiye ka haka kwanta babu kai nemi taimakon Allah ba kariyar ubangiji ba so duk wani masifa idan ya zo maka fada yanzu guri iska idan ta taho iska iska kura idan ta zo duk abin da ba a rufe shi ba duk abin da ba a kare shi ba duk abin da ba a tsare shi ba raka shi take ta shiga ko kama idan ta samu nan gida an rufe an saka gilashi an rufe ko ina sai dai ta ta bayansa to haka masifa take da fitina take idan fitina ta tunkaro bala'i ya tunkaro da zai